garan yana gyara rubutun alkur'ani da wasu suka yi daka ya rubuta alkur'ani izu 60 daka amma an ka ce maka fassara ko ya fitar maka da ma'ana daga alamtar kaifa zuwa suratun nasi ba zai iya ba in ka ce ya zo yi maka bayanin menene suratul fatiha take dauke da shi ba zai iya ba na haka musulmi ku yi kokarin ku gyara wannan kuskuren da ya faru a cikin tarihin karantar da alkur'ani wannan irin abun yanzu yana sake bayyana a cikin matasa waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna ko kuma salafiyun sai ka ga matashi ya ce shi ahlus sunna ne sai ka ji ya ce shi salafi ne wai shi abin da yake tunani bari ya je sai littafi kawai ya karanta wai da haka ne zai fitar da sunna wai da haka ne zai fitar da salafiyanci to idan ya fassara idan masana suka ce ba daidai ba sai ya ce ba sa kauna Allah su fa sun je sun koya ne shi kuma bai koya ba amma kuma shi yana tsoron Allah su ba sa tsoron Allah wannan shi shine in musulmi a duniyar yau ba a nan Najeriya kadai ba a kusan kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi na duniya akwai irin waɗannan 'yan takifan matasa ko ka ji wani matashi da ya zauna gaban malam muhammad nasiruddin albani yana tuhumar muhammad nasiruddin albani da cewa malamin gwamnati ne amma kuma hujjar da yake kafa wa albani a cikin littafin shi ne silsilatul ahadisa sahiha tsarki ya tabbata ga allah don haka imamu muslim ya ruwaito sahihu muslim ya ruwaito hadisan da ke cikin sahihu muslim afwan ya karantar da almajiran shi amma ba karatun kawai ya haddatar da su ba yana haddatar da su karatun yana haddatar da su sanin ma'anar da kuma gane ma'anar a nan ne zan sake tsokaci na biyu an samu wasu daga cikin 'yan uwa waɗanda suka shiga duniya suka je suka yi karatun hadisai suka dawo najeriya sai suka zo suna gabatar da daurori na karantar da hadisai da kuma haddace su muna cewa madalla da wannan aikin alheri amma kar su manta haddar hadisi ba tare da sanin ma'ana shi ba to wani sharrin ne wanda bai gaza wancan da ake magana ba domin nan gaba za a zo a sake samun irin abin da ake samu a yanzu a yanzu za a nuna maka mutum a ce maka gashi nan alaramma ne gangaran yanzu za ka kalli matasa da ake ce musu ustazai sai ga ya sa hula a gaban goshi haka ya turo ta ana cewa ya haɗa hadda ya haɗa hadda amma bai san komai a cikin alkur'ani na tafsirin alkur'ani ba kuma ya rudu saboda ana ce mishi alaramma ya haɗa hadda to ba zai je koyi fassara a wurin masana fassara ba muna jin tsoron kada haka ta zo ta sake faruwa game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka ga mutum ya haddace littafin riyadu na kaf amma an ka ce fasara sai ce a ai bai koyi fasara ba abin da za a ce su hadisan da ya haddace me zai yi da su zai yi aiki da su ne to ai bai san fassarar su ba bai san ma'ana abin da yake dauke da shi ba duk wannan bid'ar ta biyo bayan gaggawa ce wadda ta saba wa shawarorin malaman farko malaman farko daga cikin masana ƙur'ani da hadisi daga cikin malaman fiqhu da tarbiyya irin su abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda yake cewa la yakun hammu ahadukum akhirar sura kada ya zama manufar ɗaya daga cikin ku shine ƙarshen sura kenan yanzu ɗalibi ya zo ka fara karanta mai riyadu salihin ka karanta mishi hadisai guda biyu uku kane ta mai sharhi sai ka ga bai ba da hankalin shi akan sharhin ba shi abin da yake kokari a marmaza a ci gaba da karatun don da ya samu ya tattara hadisai masu yawa ya haddace da yawa da yawancin abin da ake aibanta irin waɗannan karatuttukan nawa kenan tsawon shekaru sai a ce malam wane ya karanta littafi kaza kaset ashirin amma albani kaset ɗari da kaza sai a ce me ya ce me yake faɗi a ciki sharhi ake yi haka ne ake ruwaito ilimi tintini haka ake ruwaito ilimi shi yasa sai ka ji an ce sahabi irin abdullahi dan umar ranar da ya sauka suratul bakara har sai da aka yanka saniya ustazanku guda nawa ne yanzu suka sauke suratul bakara tuni saboda zuku suke yi amma saukar suratul bakara ga sahabi gagarumin abu ne domin wani aiki ne da ya ci shekara da shekaru yana yi amma ku a wurinku a cikin wata ɗaya kake haddace suratul bakara to amma aka ce maka fassara mana ayatul kursi to kuma sai kai jingun sai ka ce a ban iya fassara ba ya kai ka haddace bakara baka san ayatul kursi da ma'anoninta da sinadaran da ke cikin ta ba saboda haka ku daina gaggawa jama'a ilimi ana ruwaito matanin shi ne ana kuma ruwaito sharhin shi to amma sai a haddace matanin saboda shi sharhi dama kana riƙewa ne daga fahimta shi yasa sai ku ga littafin sahihu muslim dan karami ne littafin bukhari sai gan shi ɗan karami ne amma aka zo sharhi fa sai ka ji sharhin bukhari sai ka ji mujalladi goma sha sharhin muslim mujalladi goma sha sharhin abu dauda sai ka ji mujalladi goma sha saboda mai saboda waɗannan sharhohin suna daga cikin abubuwan da in malamai na karantarwa suke bi suna fito da su domin a rinka fahimtar ilmomi na shari'a shasa sai ka ga ɗalibi kamar imamu tirmidhi ya je ya zauna a wurin malami kamar kutaibatu dan sa'id wata goma sha bakwai amma a watanni goma sha bakwai din nan ya samo karatu mai ɗimbin yawa haka jama'a lokacin za mu hau jirgi sai mu tafi jidda sai mu je mu zauna shankiti yana karantarwa kwana bakwai sati biyu sati uku wata ɗaya kana nan kai kana cewa na sun tafi umara amma mu muna can gindin malamai muna tsotsan karatu wannan karatun sati ɗaya sati biyu sati uku sai ya zo ya inganta rayuwanmu saboda za mu je mu kwaso karatu ne mai ɗimbin yawa tare da sharhi da gane ka'idojin sai mu zo mu ta ɗabba su akan wasu abubuwa shine sai ka ji tun lokacin da ike muna ƙanana allah ya mana wannan baiwar sai ka ji ana cewa ka ji shi ɗan wani yaro ne ɗan ƙarami fa to shine abin ya yaudari yara 'yan ƙanana har yanzu ya tashi a gidansa ya ji ana cewa yaron nan albani shi ma sai ka ji ya ce yaron nan albani to idan muka yi ido biyu ya gani sai kuma ka ga anya kai a sihirun haza amantu la tubi suruna sai ce anya wannan yaro ne kuwa ka ina jin dai ba shi bane kullum haka abin yake wallahi al'azimi a wancan lokacin jama'a malamai ne suna nan masu albarka har yanzu in ka shiga kasar makka ko madina za ka je ka same shi malami ne in ka ce mishi kai ɗalibin ilimi ne ka zo ɗaukan karatu cikin minti goma minti talatin sai maka interview sai gane ƙarfin ka sai ce siyo littafi ka ba. wani lokacin ma sai ce ka dawo an jima sai ka ga ya baka littafin sai ce a fara karatu sai ya fara maka karatu sai ce to kana da lokaci eh to an yi sallar isha ma ka zo na in aka yi sallar isha ya biya maka sai ce kana da lokaci eh, to an yi asuba ma ka zo shikenan a cikin kwana biyar sai ka sauke katon littafi ya maka sharhi in ka dawo garin ku ka da ilimi mai yawa sai ce maka je ka siyo sharhi kaza da sharhi kaza ka je ka rinka nazari shikenan ka tafi su ne maka dariya ka dawo da ilimi mai yawa su kuma suna caka da Allah gidan uban waye karatu ko kun fahimta jama'a irin wannan abun muna da karancin shi ne a nan mu shi yasa ba mu ma san shi ba amma a wurin malaman salaf ya yadu shi yasa wani ya taho wurin a'amash ya ce mishi ta malam na yo guzuri kwana hudu zan zo ka biya min karatu ko wani abu makamancin haka sai a'amash sannan na zo yau kwana na uku ban ganka ba idan na kai gobe a garin nan to kudin mota ta zan cinye to kuma ban da abin da zan je garinmu sai a amashe ce mishi gaskiya ka yi haƙuri karatu e sai gobe almajirin ya ce algafata malam in na kai gobe to kudin guzirina na mota da zan hau in tafi garinmu shi fa zan cinye to asiri na zai tono a amashe ce kai yau ba hadisi ba za a biya maka ba sai gobe tafi ka bani guri almajirin sai koma gefe guda sai ya zaman shi ya ce ayin ya san wata bai san wata ba a dai makaho ne in ya tashi da gora shi yana lallaba a tsanyi magani shi almajirin ne yake ga ɗalibin karanta ruwa alamin nubala da aka tashi karatu magariba ta yi dama dalilin da ya yasa ake ce mishi amash kenan sunan shi malam sulaimanu dan mihran amma sai dalibai suka sa mai amash malam mai dindimi da magariba ta to ya daina gani sai gobe an tashi karatu magariba ta to baya gani sai wannan almajiri ya zo <laughs> alaga ta malam bari rike ma sanda kai ka gida sai ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alheri mu je da ɗalibin nan ya jagora shi can sai daji da shi sai da suka je tsakiyar daji sai ce to malam e ka tuna ɗalibin nan ɗazu mai taurin ra'ayi nan mai naci ya ce ya ce to ni ne nan a tsakiyar daji muke wallahi ko ka biya mini hadisan nan gobe in bar garin nan in ba haka ba wallahi nan zan gudun bakka sai ce ya haza taqillah kai ka ji tsoron Allah sai ce ya sheikh ittaqillah anta kai ma ka ji tsoron Allah ni kadai zan ji tsoron Allah kai ba za ka ji ba <laughs> ku kun fahimta jama'a ce ka ji tsoron Allah kamar ce to shikenan ce to mu zauna قال حدثني فلان قال حدثني فلان ni حدثني Ɗin ya biya wa ɗalibi. ɗalibi ya zauna ya rubuce su kap shikenan sai ce to shikenan kai ni gida sai ce to shikenan sai ja shi sai kai shi gida suna shigowa gari da a'a ya ji motsin mutane sai ce ihu barawo sai jama'a sai suka taru a kan shi ta malam lafiya ya ce ku kwace littafin da ke hannun shi sataye sataye ku kwace <laughs> kwace sataye sai ce jama'a ba sata ne ba kunji kunji kunji kunji yadda muka sai suka ce haba har gafata malam ka hakura mana ka yafe mishi tunda da ya haka ya ce wallahi ya cutar da ni ne eh to algafata malam kai hakuri ya ce to shikenan sai aka watse sai ya ce mishi kai a a sha yanzu bai hakura ba sai ya ce kai eh kaga duk hadisan nan da na gaba ka yi eh, to na karya ne sai ce a haba malam wallahi kafi karfin ka bada hadisan karya sai ce amma dai kai kai ban taba ganin mai naci irin ka ba tafka bani guri to kun gani yanzu wannan a cikin awa nawa ne ya koyi waɗannan hadisan a cikin lahaza basita jiddan ta ma kaga Allah ya azurta shi da ilimi mai yawa su ne waɗannan almajiran da zaka ji suna cewa anil a'amash daga malamin mu a'amash malam sulaimanu dan mihrana saboda haka a wannan ƙasar tamu jama'a mun yi karatun soro mun ga irin yadda malaman suke da rowar karatu mun ga irin yadda malamai ne na musulunci a tsoro da malaman ƙur'ani a tsangaya suka mai da karatu ya zama gargajiya amma wallahi tallahi ka shiga ƙasar hijaz ka shiga makka ko madina za ka ga jikokin sahabbai suna ɗauke da ilimin sunna yana jin daɗi ne ya karantar da kai kuma yana karantar da kai yana ce maka wannan ilimin amana ce in ka je garin ku ka karantar da mutane kakkai musu rowa ka ji tsoron Allah in ka je duk abin da ya sarkafe maka ga lambar wayata duk abin da kake nema ka bugo mini wani lokacin sai ce bugo mini kai flashin dina ka kashe ni zan buga maka in amsa maka tambayar tsarki ya tabbata ga Allah waɗannan sun samu kansu cikin rufin asiri da ƙaunar siyaɗa sunna a ƙasashenmu mun samu kanmu a cikin ƙunci. da kuma kin yada ilimi saboda wai mutum gani yake idan ya karantar da kaza to abin da zai biyo baya gobe ba za a taho gurin shi ba shi kuma so yake har abada a ce wahada hula sharika lahu wannan kuskure ne jama'a shi yasa ɗaliban ilimi ku shiga duniya ku je ku karanto karatu har yanzu ina cewa akwai karatu a wurin malaman najeriya amma gaskiya akwai rashin tarbiyya a cikin da yawa daga cikinsu don haka in kana son iliminka ya zama mai tarbiyya iliminka ya albarkatu ko ka je ƙasar masar ka je ƙasar saudi arabia makka ko madina ko makamantansu ka je za ka ga malamai masu karatu da tarbiyya to idan ka shigo nan to za ka ga sabanin abu malami ne can yana karantar da kai yana ƙaunarka yana karantar da kai yana sa maka albarka yana baka shawarwari nema maka fatan allah ya sa ka yi ilimi ka fi shi malamin kasar ku yana karantar da kai yana maka fatan kada ka fahimta idan ya gane kana da fahimta kun fara kulla gaba kenan me ya zafi to me yasa ɗaliban da suka zama product na irin waɗannan malaman ba za su zama suna da mugun abu a zuciyarsu ba shi yasa duk da ina cewa akwai malamai na ƙur'ani akwai malaman hadisi akwai malaman fikihu a najeriya amma ina sha'awar ɗaliban su rinka zuwa makka da madina suna shiga cikin gari suna haɗuwa da malamai ina sha'awar ɗaliban su rinka shiga cikin jami'ar islamiyya kana haɗuwa da malamai za ka gan shi profesa ne kana karanta littafan shi a nan in ka haɗu da shi sai ka ga yana da sauƙin hali a shirye yake marhabance ka abin da kake nema hanya ike neman ya zai maka ka samu yana alfahari yana jin daɗi bayan ka tafi garinku kullum yana bin ka da addu'a ne da fatan alheri malaminka kuma a najeriya ran da ya ji ka bayyana to sai fara zagin ka yana ce maka mara kunya yaushe yana nan wai kai za ka karantar yaushe za ka yi kaza za ka yi kaza waye baka izinin ka faɗi kaza don haka kullum aka ce ka faɗi kaza sai zo yi maka raddi sai rinka tara jahilai daga cikin 'yan siyasa da masu kuɗi yana gwasale ka yana kushe ka a gabansu ka gaya mini na haka ɗaliban ilimi kun ga wannan lagwadar na rantse da allah ni na shiga duniya na ɗanɗano ta ne kuma wallahi ba na son ta tsaya a kaina na haka in ne wa duk wani ɗalibi fatan allah ya azurta ka ka samu zuwa kasar saudi arabia makka ko madina jidda ko riyadh ihsa ko wani gari daga cikin garuruka ka je za ka samu malaman kirki mutanen alheri waɗanda ba karatu kaɗai ba tarbiyya mu tarbiyya ce ta dame mu saboda allah ma cewa ya walakin kunu rabbaniyina ku zama malamai masu tarbiyya rashin wannan tarbiyyar da ya sa shi ya sa yau kuka ga mun samu kanmu a halin da muka samu kanmu malami ne ya zama kama amarya yau ya sa riga kaza ya zo wurin wa'azi sai ce gobe ba zai yi ya sake sawo wannan rigar ba har abada sai dai ɗinko wata jibi sai dai ɗinko wata idan ka shiga 'yan matan nan na polytechnic da university abin da ke wahalar da su kenan 'yan matan ajin ku sai ka ga rigar da ta sa ba za ta sake sawo ta ba to ina take samun kuɗin yin ɗinki kullum kwana biyar lectures a wata ɗaya kwana nawa kwana ashirin ina ta samu kudin ɗinkin riguna ashirin a wata wannan zai tirsasa ta zuwa ga halayen banza kana malami don me za ka tirsasa wa kanka cewa wannan rigar ka zo kai wa'azi da ita shekaran jiya to ba zai yiwu kuma yau a ganka da ita a wa'azin ƙasar kaza ba ko a wa'azin gari kaza na haka har abada ba za ka sake bayyana da ita ba ina za ka samu kuɗin da za ka yi haka kaga babu tarbiyya to irin waɗannan malaman yau sun fitini ɗalibanmu yau ɗaliban ilimi gashi nan irin su suke kwaikwayo saboda haka madadin ɗalibi ya samu kuɗi ya rinka siyo littattafai kayan aiki yana karantawa a so yake yadda malamin shi da zai jawa baki ya shiga wata shadda algasa to shi ma haka yake fatan ya shiga wata shuɗiyar shadda gobe kuma su sauya malam wane ya sa kaza shi kuma ya sa kaza malami ɗaya yana da huluna guda ɗari wankinsu kawai ba aiki ba ne sannan wankinsu sai ce sai ya kai mai duguri wani irin bala'i ne wannan yanzu wannan ba shi ne abdul abdul khamila ba ba shi ne bawan riga ba allazi akhbara nabi sallallahu alaihi wa sallama wa da'a alaihi bi annahu isa? wanda annabi yawa annabi addu'a ce wanda annabi yawa mummuna addu'a cewa ya shiga uku saboda haka jama'a ku je ku samu damar zuwa ƙasar makka ko madina ko sati biyu ka yi idan ka je makka ko madina ka yi ƙoƙari ka haɗu da ɗaliban ilimi su kai ka wurin malamai ka je ka zauna a wurinsu wallahi cikin mako guda ko za su canza maka tunani mun tafi da wasu waɗanda ba hausawa ba ne turanci suke ji idan muka kai su wurin irin waɗannan malaman idan suka ga alherin ya yi yawa sai su ce kai this is too good to be free kai wannan abin ya yi yawa lagwada ta yi yawa a ce kyauta ne sai mu ce eh haka ne bayan allah ne ai jikokin sahabbai ne ahli sunna kenan kai ka rayu cikin yan bid'a ne mugaye ba sa maka fatan alheri yana karantar da kai na jin haushin ka in ya ga ka iya tafsiri ya ji wata ran kana tafsiri tafsiri ya yi daɗi to nan za ku fara bala'i da shi haka masu kuɗin mu suke haka 'yan siyasan mu suke mafi yawancin professors ɗin mu haka suke yaushe alheri zai same mu to amma su can malamin ka ne zai kira ka sai ce wane e je ka rubuto min littafi akan kaza sai ce ka samu littafi kaza da kaza da kaza za su taimaka maka idan ka yi shafi talatin ka kawo min in duba